cikin shekara guda zuwa shekara uku duk wani ma'aikacin gwamnati ko jami'i da aka baiwa ajiyar kuɗi ko asusun ajiyar jama'a idan ta kasance ya lalata su ko ya karkatar da takardun mallakar doka wanda ya kasance yana kula da su ko kuma aka bashi saboda aikinsa suwa ake tuhuma da laihin haɗin kai Ana ɗauka a matsayin masu hannu cikin majamajar kuma za a hukunta su daidai da wanda ya aikata babban laifin duk waɗanda suka sani duk waɗanda suka taimaka mai laifin wajen wawure kuɗin jama'a waɗanda suka bada taimakon makamai ko kuma duk wata hanya da ta taimaka wajen rubda ciki da dukiyar jama'a su ma za a musu hukunci daidai na wanda ya aikata babban laifin duk wani ma'aikacin gwamnati ko jami'i ko mai kula da dukiyar jama'a da ya lalata ko kuma ya karkatar da takardun mallakar doka waɗanda suka kasance yana kula da su a matsayin aikinsa. Wani irin hukunci ne ake ɗauka idan laifin ya tabbata? Manyan alƙalan hukuma ko ɓangarorin kowannen su na gabatar da ƙarar zartar da hukuncin. Duk da hakan, a yayin da aka yanke hukunci, za a siyar da kadarorin da aka kwace har zuwa yawan kuɗin da aka sata, tarar da kuma kuɗin shari'a. Idan har sai da kayan bai yawan kuɗin da aka sata ba, tarar ko kuɗin shari'a, ana yin shari'ar neman su ne ta hanyar asusun dukiyar ƙasa bisa buƙatar babban babban alkalin gwamnati za a iya bayar da damar magance matsalolin idan kafin a yanke hukunci bayan kwarewar wanda ake tuguma idan ya dawo da ko ya mai da rabin kima kuɗin da aka ƙayyade na kayan da aka sata za a iya ba da fa'idar doka akan dawowar idan kafin hukunci ya dawo da jimillar dukiyar da aka barnatar hukunci da aka tanadawa wa waɗanda ake zargin aikata laifi wanda ya bayyana halin da ake ciki na iya ragewa zuwa shekara biyar na kurkuku idan hukuncin ɗaurin rai da rai ne sannan kuma ɗaurin shekara biyu a wasu shari'o'in dans les autres cas.